Albishirinku masu kallon fina-finan Hausa, Nesa ta zo kusa, za ku iya sauke manhajar a Match Entertainment Limited a wayoyinku na Android domin samun sababbin fina-finan Hausa. Dan Allah dan Allah ba ka yi Dan Allah. Waƙoƙi. A cikinta da alkhairi, sabani ban saurayi.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 xưa Mà nó biết đâu rồi ta biết biết Ladi! Ladi! Na'am! Hajiya. Sannu dai. Yau, na ce yaya an gama abincin don nan da minti talatin za su iya sauka. An gama komai hajiya. An yi farfesun kayan na kaji, an yi na kayan ciki, an dafa makaroni, an dafa taliya. Duka an yi da miyar ganye, duka an kammala. amma ku za mu shiga ki duba ki gani idan abin da ba a yi ba sai a daɗa yi kafin ta zo an yi kayan ciki da kayan ciki farfesun kayan ciki da farfesun naman kaji duka an kammala a wannan kan dama ai dole ne to shi ke yanzu ki je ki ci gaba da shirya tebur ɗin yadda zai yi mata kyau ya eh, sa komai akan tebur zan shiga nima ga ko alhajin ya gama kintsawa kafin ta iso to shi kenan a fito lafiya hajiya a fito lafiya Allah kasa lafiya muna murna na waje ki karasa gyara tebur kake a rayuwarka ka taba jin an ce jirgin azman ya samu matsala jirgin azman jirgi ne da kowa yake son ya ga ya haushi in zai tafiya ko baka da hankali ne ko da ke kai talaka ne ba abin da ka sani dole zaka yanke hukunci to bari ka ji in gaya maka jirgin azman da ka ganshi ba ma a Najeriya kaɗai ba duk wasu ƙasashe da ka sani irin Saudiya Germany Egypt ina ne to ba jirgin da ke sauka cikin kwanciyar hankali irin azman kakka sake faɗan irin wannan magana Ani ba san komai ba su rika yanke hukunci. Kawai mutane ku dinga damun mutane da hawan ba gaira babu dalili eh me za yi da sana'ar gadi ni a guri na na kusa barin wannan sana'a wallahi mintuna biyu uku sai a dame ka kai ne buɗe ƙofa kai ne menene kawai mutane ɗan iska ku dinga buga mutane eh, ku dinga buga hon kamar me ku san haƙƙin ɗan adam ba haka ake rayuwa ku dinga buga mutane hon dan mutane da hon a gaira babu dalili waye ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya san da zuwa san da zuwa hajiya san da zuwa to na yayinki ashe na da tunani da inna ilaihi raji'un tuna ya yanke tuna ya yanke tuna ya yanke tuna ya yanke yau tuna ya yanke yau dal zan koma wallahi tuna ya yanke na ilahi na shi girman hankali raunin tsira ne mugun hali ne arziki rashin sa ɗan adam wannan kwa'ai lokaci ne Zan aji da zuba da mutuncin talaka abin kyama ne, rabbi shi ya ƙagi dukan kowa ya kamata mu gane. So gaban jini bai duma kyawun ko kuwa wadata, samun miji na gari gudun taɗiya shi ne cancanta. Ɗan hakin da kai raina wa wadarin ya sa ka fahimta. duniyar ga juyi ce kawai lokaci komai ya bukata sannu baba sannu ya aiki sannu baba faran mace alkyabban mata hajiya na na ikon Allah an buga da ke an barki duk macen da take guri in kika zo gurin ba sunanta mace ba sunanta ta maza kin cika kin batse in ana maganar mata dole a sa ana maganar wasu matan sai dai a ce Allah shi kiyaye ki kaga wacce ta gaji arziki ba ta gaji tsiya ba baba hmm? baba ka gaji yau ai ni na san abin da nake ji ni ne na san abin da nake ji kawai da kyale ni baba ita fa wannan rayuwar ka ya hakuri abin da ta zama shegiya nera sai ta sa ka kira jariri da uba iri ai abu baki ne fa lana sai ta ce fari ne sai in ce eh, kar a kore ni ni na san haka Allah ka samu ku karfin zuciyar mu baba Allah ya raba ka da aikin dare ba Allah ya raba ni da aikin gadi Allah ka fulla mana da hanyoyi amin dan nan amin amin dan nan a'a na daga dawowa sai bacin rai me ya faru dadi dan Allah ya zaka tura wannan irin mutumin ka tura ya dauko ni a airport dadi how many minutes na bata ina jiran shi malam buba Alhaji. Me kai ka bata wa nanar rai? Alhaji, wallahi ba inda ban nema ba in banganta ba na yi yawo na yi yawo daga ƙarshe na same ta kuma kaga har mare na ta yi alhaji dole ne ta mare ka saboda ka akwai renin wayo wanda hankali ma ba zai iya ɗauka ba don haka baka cancanta ka ci gaba da zama direba na ba ka je na sallame ka alhaji alhaji alhaji kai min rai alhaji wallahi rayuwar iyalina da rayuwata gaba ɗaya kan albashin nan ta ta'allaka don Allah alhaji kana jina babu sauran abin da zan iya yi maka matuƙar ba za ka iya biya wa 'yata bukatunta ba shirme kenan ai ba ni kulli na bani gaskiya ka tashi ka fita waje mu mu sha iska alhaji tuba nake dan Allah dan annabi ka tashi ka tafi waje muka ce za mu sha iska lakanci gummar shi kan sa kar sanaka kai ba sai kowa ya dinga gudun kar kai kuka na nafi dausi na nafi dausi na nafi dausi na nafi dausi ya aka na kamar baki ji daɗin dawowa na ba ki shiga ciki ki je ki wanka ki ci abinci dadi kana ganin abin da momi take yi ko kyaleta baby na je ki wankan ki kin ji alhaji alhaji wannan hukuncin ta ka yanke ba kajin ya yi tsauri da yawa alhaji bawan allah nan da albashin da yake samu a gida na yake ci da iyalansa yake musu dukkan hidimar da ya kamata magidanci wa iyalansa alhaji ka raba shi da hanyar cin abincin shi dan Allah ka duba wannan matsalar alhaji dan Allah kar kai wannan hukuncin kada ki tsawaita maganan nan kada ki sake ki tsawaita maganan nan domin in dai akan nana ne zan iya yin komai kuma zan iya rabuwa da kowa matukar ta ce ba ta son ganin sa abin ma da baki sani ba duk abin da na yi tsawon rayuwata ina nema saboda na na yi domin ba zan jure ɓacin ranta ko da yaushe ba don haka in je na na ce ki adana ki ba za su taɓa tasiri a wajena ba ladi ya aka kika zuba yaji yawa a abinci har ta kasa ci wallahi hajiya inda kike bani haka kika bani ni ban ƙara ba haka kika bani kuma haka na aikata shi wace irin magana ce wannan ke kina ganin shekarunki da nata ɗaya ne ko abin da za ki ciki zabga yaji haka ke so ita ma ta dinga ci to mu ba mu haka a gidan nan abin da take ci daban in an gaya miki shi ya kamata ki ba san ranki ba wani irin abu ne wannan babu wani magana an daina abin da nake bukata da ke ki karbi kudinki da kika yi aiki na kwanakin da ya wuce ki tashi ki tafi Alhaji ka yi haƙuri ka taimaka min kamar da Allah ya taimaka maka. Alhaji wata irin magana kake yi haka Alhaji haba dan Allah. Ya daga mutum ya yi kuskure ɗan kaɗan ba za a yi masa afuwa ba sai a ce an kore shi a toshe masa hanyar da zai ci abinci jikoki ne da ita a ƙarƙashin ta marayu ya za ka kore ta alhaji da safe ka kori direba a kan yarinyar nan yanzu ka kori mai mana aiki ita za ta shiga girki kicin ta girki. Ke nake gaya wa cewa raina ma ni zan iya sadaukarwa akan yarinyar nan. ballantana wa'insu masu aiki a kan me ita kaɗai nake da ita babu wanda zai zo ya ɓata mata rai a ce ni ban ɓata mishi rai ba wallahi ba zai yiwu ba tashi ki kama gabanki dan Allah alaji ka yi haƙuri ka raba mu ajiya ki ba shi haƙuri dan Allah ya taimaka mu kin ga abin da kika janyo ko kin gani ko mutane suna tarasa abincinsa saboda ke ko ta yi kyau rayuwa ki haƙuri ladi ki jira ni ina zuwa ki jira ni ina zuwa ki biya ta sauran kuɗin ranakun da ta yi aiki ta kama hanya ta yi gaba yawwa ki je ma yanzu ki sallame ta e a a e e a a e e a a e na sa ba na sa eh A A eh ajiyar iko subhanallahi la ilaha illallah kaga wani taku subhanallahi yanzu na baki 5 minutes just correct shi Allah zo Allah ya rufe ki, Allah ya rufe miki asiri Allah ya miki yadda kike so faran mace alkyabban mata hajiyar iko kyanki shine kyan mace ɗari su kan su mazan ba kowa ne yake iya haɗa ido da ke ba saboda ya san kin musu kin musu zarra kin musu nisa Allah ya biya miki bukata ya miki yadda yake so hajiyar iko ya isa ya isa ah. Allah ya biya miki bukata Allah ya miki yadda kike so yaro da kuɗi abokin tafiyar manya ko in ce yarinya da kuɗi abokin tafiyar abokan ta Allah ya isa karbi Allah ya biya miki bukata Allah ya miki yadda kike so Bono wannan zai na Allah ya biya miki bukata da Allah zo ka shiga falo hajjiya na na'am Abu na shiga da ita mun gama magana na mata glass ina a daini za ta baka an gama hajiya hajiyar iko ka sauri fa kai nake jira insha Allah samun miji na gari gudun taɗiya shi cancanta ɗan hakin da kai raina wa wadarin ya sa ka fahimta duniyar ga juyi ce kawai lokaci komai ya bukata arziki nufin Allah in ya ya yi wa wanka ba mai hanawa inda ya da rabo zai sani. Oh my God! Kai baka da hankali ne? Baka gani malam zaka bangaje mutane haka? Da ina gani zan bangaje ki ne ma wace irin magana ce? Mami, ina dadi yake? Yana ɗaki. Mummy ya aka baki kai shi asibiti ba. Saboda kin fi ni shi ko? Mami! Salamu alaikum. Sannan Alhaji. Dadi. Hmm, Nana? Dadi me ya mika ka haka? Karki da muna na. BP na ne ya tashi. ya kuka yi da wannan yaran a'a ni maganin ma ta riga ta fita kaina dadi amma ya aka yi na ganka a kwance kai dan Allah dan annabi ki tafi ki ki bashi ya huta haba a'a ya zaki kore ta akan ne to shikenan dama na shigo ne in yi wanka in ci abinci in je in dawo tun da na ga jikinka da sauki take care of yourself thank you daddy Allah ya baka lafiya da hankali ne ba ka gani ne za ka zo ka banka ɗaya ni ke Wata irin rashin kunya kike yi masa kin san ko wane ne wannan eh amma mami kina ganin abin da mun ya zo ya ba ya mun bakin ba haka ba zan kwada miki mari yanzu mara kunyar banza mara kunyar wofi dakta dakta dan Allah ramu marin da taimaka falla mata mari ta ma ta ji abin da kaji a hajiya babu ka yi haƙuri dokto don Allah kin san waye wannan din da kike cewa baki san ko waye ba to wannan da kike gani ya fi ki gata in takamaki kuɗin eh, ubanki na da kuɗi wannan ya fi ku kuɗi ya fi ki ilimi a cikin irin taimakon da yake wa al'umma gashi nan yanzu ya zo ya taimaki mahaifinki dan daga taimakon sai ya fito ki kamare shi mara kunya banza mara kunya abida me kike wa yarinyar nan ne Alhaji me ya fito da kai kai da aka yi wa allurar bacci ka koma dan Allah ka. To ko allurar mutuwa aka mun ai dole ne in fito yadda kike sa ihu akan yarinyar nan me ta miki haka ne. Baka san me ta yi ba Alhaji da ka san abin da ta da baka yi magana ba. Ko me ta yi bai kamata ki mata haka ba. Ki dinga mata ihu. Dokto ne ya taho suka haɗu suka yi karo bai gani ba ta tsinka mai mari ta kuma zuba masa zance na rashin mutunci tana ta faman masa mutunci. To shi bai ganta ba ne? ni ba na son irin ihun nan da kike wa yarinyar nan raina yana ɓaci ba raina yana ɓaci ka gani ko ka gani ko alhaji ka koma dan Allah ka je ka kwanta ka dan Allah ka yi hakuri in dai ni ce na shiru na shiru ba zan sake magana ba na yi shiru koma ka je ka kwanta je ka kwanta ni je hmm. ban san dalilin da yasa jinin alhaji yake hawa ba komai na jin daɗi na rayuwa yana da shi me zai nema ya rasa me zai dame shi ai babban matsalar masu kuɗi shine rashin zama da rashin bacci shi ne yake haifar musu da yawanci waɗannan matsalolin to ba a zauna an huta ba ba a yi bacci ba ai kin ga dole a haɗu da matsala ko a'a anti nana sani da zuwa an zo lafiya amma dai kin san nayi fushi a'a nana yayi bata sanar miki da cewa na tafi umara ba ne ki riga kin san hali ko na gaya mata mata za ta yi ban gaya mata ba gaskiya dai hmm. to Allah ya sa za ki jira ni saboda friend ita gashi tana jira na zan je inda ba ki da matsala in dai har ba za ki dare ba sha Allah anti ba zan yi dare ba to kenan sai kin da. okay bye bye <laughs> kai wannan fita karatu wallahi ni dai bai min daɗi ba domin babu wani ci gaba da aka samu a kan yarinya nan sai ma taɓarɓarewa. Ya ki daina sauri, nana ƙaramar yarinya ce da ta dace ta nuna wa duniya gatanta da kuma 'yancinta. Mahaifinta mai kuɗi ne na nuna wa sa'a, kuma duk abin da ya mallaka nata ne. Idan har ba ta nuna duniya wace ce ita ba, to ya za ta yi? Ni dai a ganina ba ta yi laifi ba na. Kya faɗa haka mana. Aisha shi yasa take cewa dama duk a cikin 'yan uwana babu wanda tasu ta zo ɗaya sai ke saboda na ga bin bayan ta kike akan ko ma menene wato hakan yayi daidai ko? ai ba sai ta wannan hanyar mutum zai bi ya nuna wa duniya cewa shi mai kuɗi bane ko kuma yana cikin jin daɗi ba sai ta wannan hanyar ba akwai hanyoyi da dama Sitira, gida abin hawa kuɗaɗe a hannu da za ka yi bishashar ka yadda ka ga dama sai ta hanyar wulakantacciyar sutura za ka nuna duniya kana da kuɗi da jin daɗi haba yaya wallahi kin ga Allah saki wannan zance mi magana da za ta yi mana amfani a saki wancan magana shikenan iye ashe baka da lafiya ashe baka da hankali malam ta Allah ba ta kai nake ba ni ba ta kai nake ba ni ga inda lokaci ka shiga kai mata bayani na zo ku irin ku dama ɗan hana ruwa gudu ne ɗan ana ruwa gudu kawai ka je ka yi sallama ka je ka ce da ita masoyinta ya zo. Kai, ka gyara ba ko baka da lafiya ne. Hajiyar ikon zan shiga in ce masoyinta ya zo kalle kafa. To ya kaga, ka sama haka. Kaga ya kuri ni je ka karɓo min nambar waya. Bono! Bono, ba ka ji ina kiran ka ne? Allah ya huci zuciyar ki hajiyar iko. Lafiya da jaka ka buɗe gate ana ta mana shawutin ciki. Allah ya miki sutura wani mara lafiya ne izo wai in je in kirawo ki. Ni kuma na ga a ma'aikatan da suke miki ko kuma a gidan nan babu mai irin siffarsa. Ballantana in kirawo hajiya. Ko Ai haji tsaya ka ce. Ba ruwan so da dukiya. Yalla malam dakata. Kana magana kana magana ranka zai ɓaci ɓaci. Ni zaka ce kana so? Kwakwalwa ka I love you. Ba ka da hankali ne? Ni da kan ki ne wallahi ban da hankali. Kai, hankali you very very indomie jollof love my killing brush. Bono. Maza ya ban kofa gidan nan ko kuma wallahi a bakin aikin ka. Ka ga tubban za ka ba mana kofa ta ana da mana. Wallahi ba ta musiba ba. Wallahi bacin ran da gara mutuwar mutum biyar. Wallahi gara mutuwar mutum biyar. Allah ba I love you. I love you. I love you. I love you. My God! Eh? Ba kome, ko ba kome na ci riba, don na ganta ta gani. dukkan fakin ciki akwai Allah akwai Allah akwai Allah yake iko rijiya ta bada ruwa guga ya hana kaga wannan shi ya tabbatar min baban nan ma hayowa kai ko arowa kai kaga ka aro ko ka ayo Allah ya shirye ku ko ruwa ko dai tsaki Allah dan samu ruwa ban samu mun lita din nan kan to nan gidan ai gidan man nan gidan da ban kici kaga wannan shi ya tabbatar da arowa kai matsayaci kawar ƙauyenci kai daga ƙauye kake ka cire wannan abin da ike cutar haka haka da ko babur mai zakin iyayenka ya da ko babur mai wallahi wani lokacin ma sai in rasa yadda zan fassara miki da nake ƙaunanki zuciyana Um, ki san me yake damu na? Idan Allah ne ya sa mazan garin nan sun fiye kallo. Tunda muka shigo gurin nan na ga maza sai kallon mu suke. Gashi ke kuma da mita sai ka ce makauniya. Kina tuna inda muka yi karatu. Baki san tsarin kasashen turawa da nan baɗi bane. Kowa da irin dabi'a da tsarin rayuwarsa. Kin ga ko wallahi ni so nake daji da ma ya bani can na ci gaba da rayuwata. saboda na riga na saba rayuwar can to shi kuma kin san dadi da problem baya son ya juya ya gane mashi nisa wallahi amma ya zan in ci gaba da haƙuri laikar da ya bani can ne rayuwa ta can ba ruwanmu da sa ido da wani kan ba ma sai tsaya ya kula ka kowa yana rayuwar shi ya wawa ya kaga wacce yarinyar mai gilas ɗinta ta yi yarinyar jin yi Allah Sai na gwada sa'a ta fa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barkanku da huta a dangare. Da Allah in ba za ki damu ba ina son magana da ke. Wa ni? Ke hakan nake nufi. Tun ina can ina zaune Hasken ki da annurinki yake ta dukan mun fuska na yi deciding in haƙura kuma sai na ga zan ƙwari kaina shine na ce bari in zo in miƙo ƙoƙon barana na ko zan dace ta mala anya ma kana kallon madubi eh kin san da yake ni ba ma abocin kallon madubi bane da yake ni ba mace bane ba wai hoda nake shafawa ko man haske to ina mai baka shawara da ka koma duba madubi duk lokacin da zaka fito saboda ni ba irin matan da zaka zo ka tara bace ka ce kana so ko wani meme kana mun kai dan Allah na dakata ba ruwanki ki kyale ni da shi wuri na yazo ba gurin ki yazo ba wannan hurumi na ne ka kalle ni da kyau na maka kallar irin matan da za su ganka ba gidaje su ce suna so ko ba kalle ni bane ba an gaya maka ina kula ba gidaje kamar ka sakare wanda ba shi da aikin dala tashi mu tafi haba yan mata masoyinka ai ba zai taba zama makiyinka ba waya gaya maka cewa ina neman wanda zai ci yana sona to bari ka ji in gaya maka daga kalle ni ka ce kana sona ƙara a ce da ka gani tsartar da miyau kai ka wuce dalla malam dube ka kawai ke da ka dalla kada fa ki zage ni fa idan aka zage ka fa me za ka yi da Allah malama tashi mu tafi duk inda za a bata mutane rai na kike kawo in za ki tashi mu tafi tashi mu tafi Zan aji da tsoro da mutuncin talaka abin kyama ne, rabbi shi ya ƙage da kan kowa ya kamata mu gane. A'a, baby, me sa ki fushi kuma? Lafiya? Daddy ban san wannan mutanen ya suka mai dani ba. Daddy kowane jaki ya gani sai ce yana suna. <laughs> Zo ki zauna nan. Zauna kusa da ni. Kina ji ko? Mutanenmu ba su da hankali. Ya kamata a ce idan suka ganki su tantance wace irin mace ce ke menene matsayinki. Amma duk ba su san haka ba. To karki damu. Albishirinki. Goro. gobe in allah ya kai mu za mu je da ni da lauya na da ke a kawo takaddun gaba ɗaya kamfanoni na na gida da waje ke za ki zama general manager ni daga daren nan na yi ritaya I'm telling you. <laughs> na Me nake jin kana faɗa ne da kai da ɗan lilan naka? Ba abin da yake faruwa. Na na ce na nada ta general manager na kamfanoni na ina so in huta alhaji ka san me kake faɗe yana nan guda nawa take da zaka ɗauki wannan ragamar da a manyan ma ba kowa ne zai iya riƙewa ba ka ɗauka ka ba wa yarinya ƙarama kamar nana haba alhaji dadi ka ga mami ko duk abin da zan yi ta ba zan taɓa burge ba ki manta da momi don dukkan kaddarori na da kamfanoni na sun koma hannunki sai abin da kika so zaki dai sake tunani alhaji ka san me kake faɗi na sani mana ai karewa faɗa ma harshe na ne ya furta su ya kamata ke ma ki zamana a cikin shedin da za mu je a sa hannu na nan guda nawa take da zaka ɗauki wannan ragamar ka danka mata mutumin da bai gama kula da kanshi ba shine zai kula ya zama wakilin dukiya abida na riga na yanke hukunci sai dai in za ki faɗa min cewa bebi ba 'yata ba ce kuma ba jini na ba ce a'a a'a ban faɗa ba allah baka haƙuri dai ni ce na yi bebi je ki wankan ki ki canja kaya sai ki zo mu ci abinci ko na gode dani alhaji hmm? tashi ina son yi magana me ya faru haka alhaji hukuncin da ka yanke ne tunani ya sa har na naji bacci ya ƙaurace mai idanuna kamar yaya gaskiya alhaji bai dace ka ɗauki dukkanin dukiyarka ka mallaka mana na ba musamman ma ka tafarin kamfaninka da duk duniya suka san ka da shi ka ɗauka ka ba ma yarinyar da bata san kanta ba ballantana wani ba alhaji ka duba wannan al'amarin ka gani tamfar fa ka ɗauki wani makami ne ka ba nana da za ta iya dukan kowa da shi kin gama kin gama na gama to wani abu da baki sani ba ba ma dukiyata kawai ba hatta rayuwata zan iya damkawa nana a hannunta saboda ita ɗaya nake da ita a duniyan nan kuma ni na taso ban san dangina ba ban san iyayena ba yanzu sai nana don haka duk abin da take bukata zan yi mata kuma ban tabbatar da wannan abu ba sai da na san za ta iya nana yarinya ce har yanzu ba ta gama mallakar hankalin kanta ba a gurinki ba amma ni a na tana da hankali fiye da ke alhaji da kanka kake kiran ya tafi uwa na na tafi na hankali ke zan faɗawa tunda ita ba ta nuna kishinta a kanki ba ta nuna bakin cikinta a kanki ba ta hassada a kanki amma ke kina nunawa a wannan dalili za ki dinga kishi da ita inda a ce ma kishiyarki ce to babu mamaki an san za ki iya amma yadda kika haifa diyarki ta cikinki tun da nake a rayuwa ta alhaji a tarihin duniya ma ban taba jin inda aka ce wai uwa tana kishi da ɗanta ko tana bakin ciki da wani abu da ya sami ɗanta ba don haka ni ma ba za a fara a kaina ba kai haƙuri. haka kike nuna mu kuma ya zama dole in gaya miki haka iyata ita kadai iyata ina ba dukiya ba ko me kai a taron ki ma zan iya bata alhamdulillah ya Ah. Ba dai har ka gama ba.